Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna alƙalamin ƙaddarata kashi na talatin da tara na marubuciya Sajida wanda yake zuwa muku a cikin wannan channel mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni mama da nake karanto muku. A lokacin da mama take shinshina hannayenta tana mai jin farin ciki yau ita ce za ta koyi yadda ake yin turaren wuta. ta ce kenan mahaifiyarku ce ke yin nasiyarwa ibtisan ce ta kalle ta sai ta yi murmushi tana ɗan girgiza kan da ta ce na turara mu ne take yi abun mu ya hana ta siyar da turaren wuta na yi ce ta yar dariya ita ma tana cewa mama aiko cimar larabawa da take yi na amare idan za su yi taro ana biyan ta baya so ya fi so ya fita ya nema mama da ke hankalce da yanayinsu na san shiga yanayi na bege da kuma misin ɗin iyayensu ta furta allah ya sa su mota Shuwar ce ta kalle ta da yanayi na abin da take ji daga zuciyarta. Ta ce ba mu ga gawarsu ba fa, sannan ba mu ga kabarinsu ba. Kabarin da ta nuna mana ba nasu ba ne, ba nasu ba ne. Na yi ce ta muzune ta tana girgiza mata kai don ta ankarar da ita a gaban wa take son fara gardamar ta ta ta mahaifansu ba su rasu ba. Ta mai da harshen ta yaren buzanci ta ce ki farka a gaban surukarki kike, ki daina wannan abin naki. Ita eh, sanda ba rasu ba da basu rasu ba kina tunanin akwai abin da zai hana su neman mu ne da su da suna nan a raye kina tunanin kula kucin soyayyar da abban mu ke mana zai iya zama bai gan mu ba ya ɗauki wannan lokacin ba tare da ya nemi mu ba sai kin mutu kin je kiyama za ki yarda sun jima da barin duniya ya Allah ka ji kansu dan Allah kar ki fara wannan tunanin ki mana wannan haukan naki kin ji Shiwar ce ta ta idanuwanta hawayenta suka zuba da yaren larabci ta ce, Kina tunanin zan ci kunya a ce da ni a kan abin da nake ji a zuciyata ne? Me yasa zan yarda sun rasu bayan ban ga gawarsu ba? Har aka kamo mu daga Saudiya muna zuwa neman ganin ainihin kabarinsu. Ke ɗin da kin yarda sun mutu, komai kukan da zan miki za ki yarda ki bi ni ne? Ai ni gaskiya ban yarda sun mutu ba idan sun mutu ki maida ni ki nuna Hankali na zai kwanta. Nair za ta bata amsa ita ma raya ba ta yi mama da ke bin su da kallo tana hana kanta zubar da hawaye. Yaren buzanci a da larabci ta ce me ya faru da ku ne? Me ya faru da ku na? ku faɗa min don Allah. A tare a firgice suka kalle ta a zaunin da take yi yadda ta yi yaren a bakinta da gani ba na ɗan koyo ba ne yare ne da ke zaune daren a harshen ta. tun daga larabcin har buzancin. ce ta sunkuyar da kanta sai kuma ta fashe da kuka mikewa ta zam ta nufi dakinsu da gudu ta fada saman gado ta fashe da kuka na yi daga baki ɗaya ta rikice ta mike ta koma ta zauna tana kallon mama za ta yi magana mama ta girgiza mata kai da je ki kula da ita ku yi addu'a kafin ku kwanta za mu yi maganar da safe wannan magana ta hana musu wurin ga baki ɗayansu hakan yasa tunda mama ta gama sallah asuba ta zo wajen su ta saka sa gaba kan maganar nan domin idan sun yi idan su sun rintsa to ita bata rinsa sosai ba tana cikin tunani da alhinin wannan zance nasu a sanya yanayin da ke zaune rike da carbinta tana kallon shiwar da mama ta riko hannunta tana hana ta yin kuka ta shiga labarta mama rayuwarsu abin da suka gani na rayuwa irin tarbiyya da soyayya da suka samu wajen iyayensu har zuwa ranar da rabuwarsu ta karshe ta zo da irin rayuwar da suka tsinci kansu a ciki ga baki ɗaya irin neman na kansu da ya zame musu dole ko don su ci abinci ta ajiye mata zancen a zuwan su kasar nan ba tare da ta faɗa mata bayan zancen ba a hankali ya saki kofar da ke buɗe ya juya ya fice a falon domin dama ya yi safiya ne sammakon kiran da aka yi masa cewar mutumin nan mutanen nan da ya kawo ga dukkan alamu yana fama da taɓin hankali ne shi dai ihu yake yi su tafi su tafi da matarsa yanzu sun ma ki ƙara yi mishi wata allurar baccin dan kar ta sake dan taba kwakwalwarsa suna jiran sa ya zuwa a miƙa shi wajen likitan mahaukata shine shine ya shigo gaske da mama kafin ya fita ya faɗa mata mara lafiya gare shi sai ya tarda ba ta ɗakinta kuma ba ta kicin gashi ba sa zuwa ɓangaren cibab a irin wannan lokacin sai hankalinsa ya fara tashi da sauri har zai wuce ya ga ɗakin yarinyar na a buɗe shine ya zo don dubawa ya kuma hatsance maganganunsu. A hankali yake tuƙi yana tunani a cikin zuciyarsa. Abubuwa yake ayyanawa a ransa. Kamar haka wani lokacin yanayi na mutum na fassara irin rayuwar da yake gani a duniya. Amma babban abin mamaki anya ko idan suka samu matsi sosai ba za su sai da haƙurinsu haƙurinsu ba idan suka ga yi haka menene hujjarsu idan kuma aka matsa musu har matsin ya kai da suka aikata hakan anya ba a shiga su ba Dan adam suke fa muhuyi ya shiga tsaka mai wuya sai tunani yake yi a bangaren mama ko sosai ta basu su dama suka yi kokon san ransu kafin ta sake musu wata tambayar da ta saka da ta saka su wannan karan kallon kallo tare da kasa furta mata ko da e ne murmushi ta tana sake fuskantar su a sanye ta ce ta yi ku ji tsoron ƙara samun labarin ku sai dai ban san dalilin da zai saka ko kasa ƙara samun shi ba ta yi ko kuna tsoron kan na ji yaya kuka rayu bayan an cutar da ku an zo an fasa muku labarin cewa iyayenku sun rasu iyayen nan naku da suka yi muku gata na rayuwa tsabtatacciya dan da mahaifinku za a buru daga karatu sai bacci mahaifiyarku ga kwari da zarar ya gusa sai ta fitar da ku ku yi aiki ta dage ta koya muku dukkan wata wahala da za ku iya jurewa hakan ba yana nufin ba ta tara muku ba ne haka mahaifinku neman sa a kanku an zo an kwashe komai da nufin za a ajiye muku sannan an nuna muku a yanzu fa ya zama wajibi ku fito ku gauraya da kowa al'umma masu mabambantan halayya kuka shiga gari gari gari ya gan ku kuka gan shi kuka saka kafafuwanku wajen da baku ku taɓa zuwa ba dan zalunci rai biyu nan kacal wanda a yanzu da kuka warware kuka zama 'yan mata ana iya ɗaukan kwaciyar da ku da abinci lomomi kala-kala daban-daban sai aka zaɓi cutarwa ta hanyar nuna muku dole ku bi hanyar da kuke ku kuma bi inda za ku samu abinci ku ba kanku abinci ku ba kanku sutura na tabbata kun ga rayuwa kala-kala a duniyan nan to kuwa da kuke tare har zuwa yanzu me kuka gani na rayuwa sai dai yana taya ku kukan hakan da kuma gyara hakan da kuke zaune a tare da ni ba mahaukaciya ba ce ba kuma mai take ganin ta ba ce na tabbata kun sha gwagwarmayar rayuwa tsakanin mutane masu son kansu da mugun nufinsu masu rayuwa da son ransu masu zama da bin shedan a zukatansu kun ga rayuwa kala-kala an zo an rabu da mahaifi ma an karya masa an karya masa kara a ido balle babu idanuwansa babu na mama babu na yaya ina so ne tunda na fara na jire abin a ma'aunin da ya dace menene karshen labarin da alƙalamin ƙaddarar ku ya zana muku In intisa me ya faru da ku bayan wannan shiwar da a da take da ƙarfin gwiwar faɗawa ko ma waye abin da ya faru da su da irin aure-auren da suka yi a rayuwa sai a yanzu a yanzu tsoron hakan ya ɗarsa zuciyarta ba komai ya haddasa mata hakan ba kuwa sai ganin yau ga ta da a gaban wata halitta a duniya da ta saurare ta ta ji komai dalla dalla na tare ma ta yi mata hakuratin ta cewar ba ta yarda iyayenta sun rasu ba sai take tsoron kar ta ji karshen labarin rayuwarsu da suka yi kafin haɗuwarsu da ita ya saka ta tsane sarin ma ta kore su hakan yasa take kallon bakin na yadda ta sake rike mata hannu ta ringa bayyana wa matar nan irin gwagwarmayar da ta gani ta rayuwa wacce take dafa da ita su fada ruwa su fada wuta su fito su gankama juna su yi kuka su yi dariya irin yadda maza suka yi wasan kura da rayuwarsu rayuwa irin ta rabe-rabe ko su ce ta ɗauki ajiye aure-aure da koke-koke da wawura auren da zarar ya gabato fadanta da sojan da bata san wane ne shi ba haka shi ma sakin da ta samu a ofishinsa har zuwa juyawar igiyar aurenta daga wuyan yayanta ya koma kansa bayyanuwar mutanen da aka ce wai danginsu ne 'yan uwansu ne amma kuma suka kasa a sakewa da su suka kasa ba su muhimmanci saboda babu soyayyarsa a zukatansu har kuma zuwa yau rayuwar da suke yi da soja gidan babba gidan chief of army da shigowarsu jirgi da shi da saukarsu a garin nan idanuwanta cike da hawaye fuskar ta shabe-shabe tana kallon fuskar dattijuwar da take hawaye tana kallon su ta ce wannan shine labarin ku wannan shine naku salon rubutun alƙalamin kaddara irin naku alƙawa alƙalamin kaddara kenan na ce ta gyaɗa mata kai ta ce kwarai ko mama ga mu kuma a gabanki ga mu mun faɗa miki labarinmu ba mu sani ba ko za ki kyamace mu Allah dai shi muka riga mu marayu ne da muya kuka ibizan ta ce mu ba marayu ba ne mama ta yaya za a kyamace mu don iyayenmu sun matsa na kasa yadda da haka mama ta yi ni kuma da ake cewa mahaukaciya ce mahaukaciyar ce ba a sani ba na Allah a fahimtar da ni cewa idan an mutu mutuwa ba ta yi bakin fentin da take kawo kanta da kanta ba yi mama mutuwa fa ko a cikin rami ya rubuta da kai da kanta take shelar kanta mama ita makociyar mu ita kaɗai ta jiyo labarin har ta faɗa a kowa kuma kowa ya leka bai ga komai ba ƙarshe ma kudan cewa ta yi ta tashi daga wajen da muke ta koma wata anguwar da take da mukami a can shin menene a nannaɗe a cikin kundin tarihinmu ne a hankali ta matso ta yadda za ta iya kasancewa tsakanin su hankali ta kamo hannayensu da ke cikin na juna tana kallon suna kallon ta dan murmushi ce tana girza kan ta ce alhamdulillah ala kulli halin za ku iya maimaita kalmar godiya ga Allah subhanahu wata'ala ta sake fada tana kallon su hankali suke da kawunan sa sanye ta burta alhamdulillah su ma dukkaninsu suka fada sannan suka ja bakin suka shiru A sanye ta ce sa kin gani ma ban yarda da cewar sun rasu ba. Da sauri na yi ta kalle ta a rauna ta ce mama, haba mama. Mama ta gaggawa cewa haba na yi. To ai ba sabo ba ne, ba laifi ba ne, ba haramun ba ne, abinda nake ji ne na faɗa. Kuma ina mai tabbatar miki tun daga can kasan zuciyata nake jin cewa ba su rasu ba. Tsatsare ta suka yi da ido har shuwar ta ji idanuwanta na zafi a hankali ta ce mama ke ma ba ki yarda ba ko? Mama ta ce ta gyaɗa kanta tana sakin hannunta dafa daga bangoshinta tana faɗin. Kin ga su sun rayu da ku ba tare da sun faɗa muku garinsu ba. Menene dalili? Ƙasa mai daɗin riƙo a zuciya ko daga rami ka fito wato aka ce can ne asalinka za ka ga ko ka tare a ƙarshen ƙarshen duniya lokaci zuwa lokaci kana sako maganar garin haihuwarka kana beganta har ma ka ringa faɗin abubuwan da kuke da su da daraja a garinku amma a ce iyayenku ba su da shauƙin zanta muku irin wannan zance wannan shine tabbatuwar labarin mahaifiyarku na yarda cewa hamza yayanku ne kuma danginku ne suka wakilci ɗaurin auren intisa sai dai labarin mahaifinku ne na kasa kamo zaren magana shi kuma wane ne shi shin shi ne mahaifin hamza ko kuma shi ɗin wani ne na daban mai tattare da ɓoyayyen al'amari abin da na sani shine zuciyata ta kasa aminta cewa sun rasu manzon su ba ban taba ganin su ba ban san me ke tafa da rayuwarsu ba amma ina ji ban yarda da sun bar duniya ba A ajiya zuciya take saukewa ta ɗora da faɗin ni dai mutum ce kamar kowa ban isa na iya cire muku damuwarku ba amma kun san me za mu tashi tare mu je saudiya da ku za mu je wajen da kuka zauna da iyayenku shekaru masu yawa baya za mu sake bincika sannan mu sake bibiyar haka daga nan za mu amshi dama wajen masu ikon ƙasar mu je mu duba kaburburan za mu roƙi Allah idan su ne ya saka musu salama da dangana a zukatanmu za mu yi mu idan har amsar ta zo dai cewar babu su za mu zo mu zauna mu fahimci juna domin a rayuwarku komai ya yi min banda al'amuranku na furucin bakinku da wasu abubuwan a matsayina na wacce zan rike ku tamkar uwa a wajen ku. zan faɗa muku gaskiyar cewa dole za mu kasance masu laushi matan da suka amsa sunayen su mata a fara daga yau daga yanzu yanzu nan zan fara daga baku kaɗan daga cikin sirrika na, ba gudu ba ja da baya kuma sai kun yi domin ni mamanku ce gabaki ɗayansu har wani tsigar jikinsu ke tashi dama bayan malam akwai wasu mutanen da suke rike da ɗabi'un mutane masu daraja a gidan duniya ba su ƙara yarda da lamarin na mama da gaske ba ne sai da ta gama ƙaro musu aiki dukkan abubuwan da take so ta kula mata da su yanda ta aiki lami zuwa bakin hanya ta siyo mata manyan fona hawa biyu sannan ta ja tuma keken ɗaki mai ɗauke da falo da ɗakuna yi a ciki bayan falonta ta shige ta fara ciro kayayyakin daga baki ɗayan sai da mamaki ya fara kashe su kafin da mai da hankalinsu kanta domin wani zama da shiwar ta a ƙasa ta baje kafafuwanta ta saka ta miƙewa ta saka ta sake wani zama tana nuna mata cewar mace yarinya ko babba ya dace ta kiyaye da zama irin na ware kafafuwa ta koyi zama na haɗe kafafuwanta a ko'ina za ta zauna wannan din yana hana ta saurin kamuwa da iskar da za ta riƙa fitarwa kayayyakin da ta fara fitarwa su ne sassaƙen ɓaure kanunfari ta raba musu aiki akan ɗaya ta ɗora da ruwa sassaken ɓauren nan ɗaya kuma ta zo ta daka kanunfarin sannan ta ciro abin cire kwalce da kayan gyara ta baje musu a nan kafin ta koma falo to masu sauraro a nan zan dakata sai ku yi a lokaci na gaba insha Allah ni ce ta kamar kullum mama ne nake cewa ai saurare lafiya assalamu